waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a yammacin jiya a wani ƙauye da ake ce ma egrak a cikin gundumar tili a cikin jihar tawar jamhuriyar nijar wannan ya faru ne bayan an tashi daga cin kasuwar ƙauyen da yamma zuwa wajajen karfe shida na marece maharan sun yi wa jandarmun da suka kai tsaro a kasuwar kwantan bauna ne inda suka kashe jami'i guda kuma biyu suka ji ciyo daga bisani sun arce inda suka ɗiba cikin takari iyaye majiya mai tushe ta tabbatar mini da wannan labari inda rahotanni daga wannan yankin suka ce jami'an tsaro da ke wannan sashen na kasar yanzu haka sun fantsama wajen neman waɗanda suka kawo wannan hari da zumar kamo waɗanda suka tabka wannan danya aiki haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar